بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Alexander Lane, Henry Sanders. walailan tawilan qa'idan wani lokaci kuma a samu yayi sallah mai tsawo amma a zaune wa ake yi sai kana so kai sallah a zaune in kuma kana so a tsaye wa ake yi dole sai ka tuntuɓe ofishin manzon Allah sallallahu alaihi eh, ina sallah a ya idan kuma ina so sallah a ya zan zakaifiya yake cewa wa kana idza qara'a qa'iman wato idan kana so ka tsaya ka sallah din yayin da za ka yi wa kana idza qara'a qa'iman idan manzon Allah ya karatu ya karatu a tsaye raka'a qa'iman sai ya yi yana sai ya yi yana yana idan ya yi karatu sallah ɗin yana zaune rafa a ƙa'idan sai yi rukuni a zaune abu karatu bayan gurgurin to ya ake yi rukuni a zaune ko ya kuma ake a tsaye kowa ya san yadda ake a tsaye amma a zaune fa za ka yi rukuni ɗin wato a sujjadarka wato ba ta kai rukuni cikin ba ina fata mun gane kamar yadda muka yi bayani a baya idan zai yi rukuri a yi karatu in yi karatu a kwaye eh, to zai yi rukuri a kwaye wai ba na ka'idan idan yi karatu yana zaune to zai yi rukuri a zaune ina fatan mun gane wa kana ahyanan yusalli jalisan an samu a wani lokaci ya kasance wani lokaci manzon Allah yana yin sallar nafila ta dare jalisan a zaune sai ya fara'u sai yi karatun sallar yana ne ruwa jalisun yana zaune idan za ka yi sallar a zaune karatun sallar a zaune za ka yi shi amma ba ga yadda manzon Allah yake idan yayi karatu a zaune fa idza baqiya min qira'atihi kabura ma yakunu 30 aw 40 aya idan ayoyin da zai karanta saura ba su wuce ayoyi talatin ba ko ayoyi ma ma'ana idan yayi karatu a zaune yi karatu yi karatu yi karatu a zaune to idan kayoyin da yake so ya karanta saura guda talatin saura guda arba'in kama sai ya tashi قام في تاشي فيقرأ فيقرأها وهو قائم شيء قام سكرات والليل وتعينه آية أربعين ko aya wato ainihin talatin sai ya ƙara shi su a tsaye sun wara ta sannan ya yi rukuni wa tsaye da sannan ya yi ke gida sun yi suna marrata thaniya mithlu zalika an gane ko sai ya karanta sai ya aikata haka din a raka'a ta biyu misalin abin da ya aikata a raka'a ta biyu idan yi karatu yi ya karanta saura aya talatin aya aya talatin aya harka na lafiya ba yana kamata yadda mutum yake da akawunci yadda na jaɗi tsaye ne ne ne san uku ne ne sun zama ya kamata a ce yana da akawun tsakanin su da Allah a bakin sati-sati kake yi wata hana ta ne ta ce ta yi da dabbari tana iya tashi ne kullum ko kuma a kwana biyu tana iya tashi sau nawa to ka ne ɗauki wanda za ka iya yi kada ka tashi ka yi raka a goma ko ashirin amma ba iya yi ya ce kai mai lillahi ajwamuha wa in qalla mafificin ayyuka a gurin Allah shine da aka mu ana yin su da ƙarfin kansa an gane ko kana yi wa Allah a bakin azumi litinin alfamis an gane ko sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata kana yi ya kamata kowa ya duba a wani kategori yake a wani wato ainihin gari yake a wani guri yake saboda wannan rayuwar ba yana da kyau yadda za ka buɗe account na kuɗi na adashi ka buɗe account tsakaninka da ubangiji ka buɗe account na ayyukan alkhairi wanda za ka ba kana yi saboda wato ainihin ka je ka wato ainihin ɗauka ranar da dukiya da ɗaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da irin abin da ta je masa da shi ana nuna aisha take cewa ya kake ne ta nufi mizan kuma suna sa mizanin dan adam ya nemi habibu ta nufi ya bi kuma ta hala kuma yana son mutane ke nuni sai na ga Allah ke shuri shi guda da Allah ne da su da Allah da kuma nan da ya lubuci wannan kalma insha Allah ranar tashi kiyama ba zai ji kunya ba zai tashi mizanin sa yana wato ainihin mai nuni Allah ta hala ya sa wannan kenan dangane da abin da ya shafi tsohon mutum yana koyon sallah a zaune yayin da zai yi وإنما صلى الصبح قائدا في آخر حياته لما أصلى ولا يتكوى an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asubahi fa'idan yana zaune fi akhir hayati a ƙarshen rayuwarsa lamma asama yayi da shekaru suka kama manzon Allah wa dalika qabla wafatihi bi amin hakan ya faru ne kafin ya rasu da shekara ɗaya ba shekara ɗaya da zan Allah ya rasu ya yi falla a shirani a zaune lokacin da jikin su yi nauyi kuma wato aka samu ba shekaru sun kama sa ba kuma rashin lafiya ya yi falla a zaune sallar a shirani kafin ya rasu da shekara ɗaya cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da rashin lafiya matuƙa fi ya rasu wato ya yi sallah a gobe ibn taymiya rahimahullah cikin wato ainihin wato ruhu tawa ya faɗi wato nau'ika da suka sanya manzon Allah ya sallah a gobe na farko ya ce akwai rashin lafiya mai tsanani da ya taɓa yi sannan kuma akwai lokacin da ya faɗi ya faɗo ƙasa an ji ciwo a kan abin hawansa sai ya kamu wato ainihin da zaɓi mai tsanani wanda ya yi tsalla a hannu sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsalla a hannu a rayuwarka baka sani ba sannan ka zo ka shiga awar karshe ka san wallahi ka rabu ka shiga ne babu wani alama da za a nuna maka sai in ma ka ɗan daga cikin bayan Allah su ne ka ɗan cikin iya gane cewa yanzu wato wani yin rayuwa ta ta kusa zuwa karshe amma wallahi da ka sani mutum sai dai ka ji kawai an saka a cikin mabarata ji kuma za ka yi kamar kana bacci yadda ka ji kana bacci haka idan ka sai dai mutuwa malamai suna cewa ta bambanta da bacci ta fuska yadda ba za yi kamar kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka wato ainihi wannan littafi yake karɓar zaman tarabbu'i shi ne haka idan ka zo za ka yi sallah misali kowa ya fi dinga lura da kafata wato zaman tarabbu'i din shi ne haka idan kafar mutum lafiya tana da noman wato ba tare da ya samu wani matsala ba wato haka zai zauna idan zai yi ta yawa wato ainihin ta wato ainihin ƙarshe ko kuma ta wuya tsakanin wato ainihin raka hudu shi ne zai zama fara ina fatan an gane wannan shi ne ake kira tarabu yadda na yi dinnan wato yadda kafa ta take dinnan shi ne tarabu an gane musamman tsakanin ta wannan manzon Allah yana yin wannan wato kuma ana iya gane cewa manzon Allah ta yi ta ƙarshe ce ta biyu ce ko ta farko ya ake zaɓa ne to wato idan limamu ya san abin da yake yi za ka iya gane cewa wannan ta yesa ta farko ce ko ta ta ƙarshe idan tafiyarsa ta farko ta shi ne za ka ga zai aikata yadda na yi ɗin haka kuma yadda ta yi idan kuma ta tafiyarsa ta ƙarshe ce ana so shigar da ƙafarsa haka wato tana ganin limami a haka to a nan za ka gane cewa wannan tafiya da yake ta ƙarshe ce ina fatan muna ganewa wannan ita ce take bambanta tsakanin tafiya ta farko ko kuma wato ainihin tafiya ta ƙarshe wato duk zaman da mutum ya yi in ba haka yi ba to kuskure za ka samu wani yayi haka an gane ko wani yayi haka an ga yadda na yi nan kuskure ne ina fatan mun gane yadda a yi din nan duk wanda ya aikata haka kuskure ne za ka samu kuma wani yayi haka an gane ko an gani shi ma kuskure ne shima wannan da mai nan kuskure ne za ka samu kuma wani ya haka an gane ko shima kuskure ne ina fatan muna ganewa wannan shi ma kuskure ne sai dai idan mutum ya taso daga wato ainihin sujada zai kuma kan sujada babu laifi idan mutum ya ta Allahu Akbar Ana fatan ana ganewa lokacin da ya ɗago ɗin to zai iya barin ƙafarsa a haka amma idan ka ga mutum shi ma ya haka a zaman ta yayin da na yi dinna shi ma kuskure ina fatan an gane yanda ake yi ba a irin wannan zaman wato a zaman ta yi irin ma ta farko ce ko ta ƙarshe ina fatan ana ganewa ana yin wannan wanda na yi nan wannan ɗin ce ba ana yin sa ne wato ainihin tsakanin sujjada da ne ko sujjada idan ka yi sujjada ta farko kafin ka yi ta biyu ba laifi ka yi wannan ɗin yadda ne amma muka ce zama haka kuskure ta ba ka tsaya tana ɓata da kanka ce kuskure ne zama haka haka tawaye ko shi ma kuskure ne ko kuma ka ga wani yayi haka wannan duk zama ne na kuskure ina fatan an gane ko wannan shi ne zaman da aka samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shi ne mutarabbi an wato yana yin sallah a haka shi ne mutarabbi an gane ko Allah ya samu wannan shi ne ce irin zaman da aka samu manzo sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa shine ce wa kana yajlisu mutarabbi'a idan zai zauna yana yin zaman tarabbi ne wanda mai illa ne an gane ko kuma sannan a kula lokacin da mutum zai tafi sujada zai yi zaman ba zai tafi sujada haka ba mutum ba zai suje da haka ba don galibi wasu suna yin haka Allahu akbar a suje da sai mutum ya ɗauki hannunsa sai ya haka an gane ku an gane ku to wannan shi ma ba sallah mutum yake yi ina fatan an gane wato bi ma'ana hannunsa baki ɗaya zai shigar da su cikin wato ainihin ah, cikin tsakanin cikin su ke yana hutawa ke gane ko za ka samu wannan zama idan ba ka amfara da bacci na zai iya ɗaukar ta ko kuma ka wata gajiya za ka samu ka fara bacci lokacin da ta yi wannan ba ta ainihin abin da ba sannan kuma ana so mutum ya wato ainihin buɗe hannunsa wannan hadisi ya tabbata cewa idan manzo Allah yana sallah yakan buɗe hannunsa har wato ƴar ƙaramar akuya za ta iya zuwa ta wuce ta wato tsakanin hannayensa kuma ana so hannayensa kalli alƙibla ba mutum ya haka ba ina fatan an gane kuma ba a so mutum ya haka an gane ko ana so mutum sun a wato ainihin hannun ne kuma ana so ƙafafuwansa ɗannan waɗannan ya kafa su wato ainihin a ƙasa wani ita ce siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi kuma ana so mutum ya ɗan miƙe kaɗan ba tare da ya zurfafa ba an gano ya wani ya fi ga cewa ya miƙe an gane ko ina fatan ana ganewa shi ma wannan akwai akwai takura wato a ciki ina fatan an gane ana so dai ku miƙa bayan amma ko ba wato ainihin mai zurfafa ba kuma ba wato ainihin mai wato ainihin a takaitawa ba ina fatan an gane wannan shi ne siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sujjada sai a kiyaye kwarai da gaske wai idan mutum bai samu ya yi wannan da kyau ba galibi a irin wannan guri sallar mutum yake zama babu allah ya sa gadi to wannan kenan darasi na karshe da za mu koya a kai shine as-salatu fi hali wal amru biha ya halatta kai sallah a cikin ta kalmanta da ubangi kuma da yin haka an gane ko idan ta kalmanta kenan suna da tsarki ya halatta kai sallah a cikin su wa kana yaqifu hafiyan wata ranar manzon Allah yana yin sallah wato ainihin wato afiyan a ayanan wa komai a kafarsa yana yin sallah haka wa munta'ilan a ayanan yana kuma yin sallah da takalmansa wani lokaci ina fatan an gane wa abaha zalika li ummatihi ya kuma halalta haka din ga al'ummarsa fa qala sai yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku je sallah falyal basta alayhi ya sanya takalmansa They cutar da money. da salla ba manzon ce kada ya ma kusanto inda kake yin sallah fa innal malaika tata'abba minhu tata'abba bima yata'abba minhu da mu'ad mu malaiku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi ina fata an gane kamar sallar janaza an za a yi salatin janaza ko kuma guri ba perfect bane idan ba perfect bane kamar za a yi sallah a waje in ba a yi sallar janaba wuri ne da yake rairayi to a baya ba ya bukatar ka cire takalmanka da yi sallar da takalminka wannan wato ainihin ba wani abu bane wanda zai kawo rikici amma kuma ka sani cewa idan ka je wurin da ba su karanci wannan sallah ba haja ka ce to hubbala sai ta yi an gane ko ka karantar da su kafin ka aikata don galibi idan mutum ba zuwa karatu irin wannan yake yi ba za ka samu idan ka je za ka yi aikata irin wannan to za ka iya kawo ɓarna maimakon ka kawo maslaha sai ka kawo mafsada kuma ina fatan an gane mutum ya lura a ina zai yi an gane ko manzon Allah ya halalta haka ɗin a yi ummati da al'ummarsa kamar yadda muka karanta wa attaba alaihi salatu fihi ma ahyana manzon Allah kuma ya karbuta ka yi sallah a cikin takalmanka lokaci bayan lokaci fa yana cewa salifin yahud ku dinga saba ba yahudawa fa innahu la yusalluna tini alihim domin su ba sa sallah a takalman su wala fitatihim ba sa yin sallah a kofin su an gane ko kofi shi ne takalmin da ake yi da fata wanda ana saƙa shi ne masu ɗinkin takalmi suke yin sa wanda ana saka shi ne da fata amma ba shi da ba shi da duniya ba shi da sa an gane ko wannan shi ne kuke idan ka saka shi ma'ana in za ka yi alwala in za ka saka sai ka yi alwala kwana uku aka baka idan ka zo kuma ba sai ka wanke ba sai ka yi shafa a kansa kuma idan kana da shelf yanzu daidai take da kofi ne za ka iya yi shafa a kanta ita ma babu yanzu ina fatan gida ne amma da ke da lokacin da za saka a yi alwala Allah sai ku dace wa kana rubbama naza'ahu ma min qadamayhi wa huwa fi salati amma an samu akwai lokacin da manzon Allah ya hujja da takalmansa yana cikin sallah sai aka ga ya cire takalman ya yi hujja da shi ثم استمر في صلاة سيتي وبعد صلى كما قال أبو سعيد الخدري كما أبو سعيد الخدري يقول العباد تميت وريد الله بكامل ya sa manzon Allah ya bi shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sallatu na Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da abincin Allah suka tabbata a gare shi yayi mana sallah ba ta yau ne ta rana falamma kana fi ba'd salati yayin da yake kan sallah fala'ana alaihi sai aka ga ya cire takalmansa fawwata abu ma an yi tsari sai aka ga ya sanya shi wato ainihin a gefen gida gefen wato ainihin hagunsa falamma an nasu zalika yayin da sahabbai suka ga haka din an gane ko khama'u ni alihim sai suka cire takalmansu ka qada salatahu yayin da ya ƙi da sallar sa qala sai yace ma balukum halqaytum Mene menene ya same ku na ku kusa hakwai muna cikin sallah na cire takalma na na ga kuma kun cire ne dalilin ku ne sa kuka cire ƙwaru sun suka ce ra'ayina ta alƙaita na halaita fa ni alana ya rasulullahi ruwa ma mun ga hulki da naka shi yasa mu ma muka ci da namu muka yi hulki da shi ne tsananin koyi ke nan da wannan fa qala sai yace a'a inna jibril atani ai ni na waɗanda kun gana na ajiye shi yanzu jibril ya zo fa birni ya ba mu labari an da matsiha kafara a kasan rawa akwai akwai wato ainihin bitti an kala aza ko kuma akwai wani cuta a kasan kakanniya wasu riwayatin sabatan akwai wani datti dai nufi zai iya ɗaukar ma'anar najasa dalili kenan da jibril ya zo ya raba mu da kuma ya ce ta kalmar kamar manzon Allah akwai najasa a kasa sannan yake nuna mana manzon Allah da sun gani an gane ku ba mai manzon Allah ya san gaibu ya zai ya shiga ya shiga ya shiga ya shiga sallah da najasa kuma fatan mun gane wannan duk dalili ne da yake nuna cewa manzon Allah bai san gaibu ba an gane ko yake cewa ya raɗa min yace ya manzon Allah kasan takalminka akwai na gasa fa'ida sai manzon Allah ya ce fa alqaitu ma ya ji haka ne kuma sai ni cire ce da yar wannan kuma yake nuna maka alfiqin idan yanzu misali kana sallah sai yawo ya maka fitari a gaji sallah ka ta lalace ina fatan mun gane in za ka iya sai ka cire rigar ne mata fitari sai ta ajiye rigar a gebe sai ta ci gaba da sallar ta in wani kwata ya fatsari maka tana cikin sallah sai ta tura rigar sai ta ci gaba da sallar ta kuma ta tana gani don wani mai fisa ya same ka a cikin sallah in har za ka iya kawo da shi ya halitta ka kawo da shi ka ci gaba da sallar ka mutu kowa a cikin gaba ina tana sai manzo Allah yake faka a ja ahadukum ila masjid idan kun ku yi zai salla ya zo masallaci ba da ke kenan masallaci zuwa ake ba a gida ake salla falyanzur fina alaihi mutum duba takalmansa yake gaya da sako fa in ra'a fihi ma qadran aw qala aga idan ya ga wato wani datti a ƙasan takalmansa falyansahu ma والمصلي فيه وظل فيه بوق فيه ثم احتجته سواء الرب وقال إذا رفعهما وضعهما عن يساره أما من ظل يكفي إذا زي كده تاكلم وزي ده شو yana yin sallah yana aji takalman a gefen wato hagunsa haka ne ya sa takalmi wato babu ne kake ne ka sa takalmi ka ne da ka sanya shi wato a gefen hagun ka ke ne ka ne cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai salla la ya ba'ana alayhi an yaminihi kada ya aje takalmansa a gefen bayansa wala an yasarihi إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا mini يساره فتكون عن يمينه عن يمين غيره أو فتكون an gairi ghairihi illa Allah ya tura hanya sari ahadu to zai ce idan ɗayan ku zai aje takalmansa fala wa ba'na alayhi kada ya sanya takalman a gefen hagunsa a gefen wala an ya ne kar ya sa a gefen hagunsa kuma to kaga kuma wata wata wata fitowa ne to zai yi fatakuru an hanyar ne da ne idan ya sauya a gefen hagunsa to ganin wani ne an gane ko dalilin da ya sa manzon Allah ce kenan ko da ya haka in ma Allah ya kuma an ya sare ahad an yadda ka sanya a gefen hagunka ne yayin da ya kasance ba kowa babu wani bil adama da yake gudu ya ta sanya ne kada ka cutar da shi wani yaba hagu ma bai da rijilai ya sanya a tsakankanin kafarsa wato tsakiyar sa kenan an gane ko amma idan babu kowa zai iya ajiye shi a gefen ina a gefen wato ainihin a gefen ina a gunsa wannan kuma ya yi daidai da kaci idan mutum ya ji kaki ba zai tofa ta gaba ba an gane ko wani wajen ya ce duk wanda ya ke gane ko kaki ta gabas ba ƙaramin hatsari ba ne Allah ta hana ce da zaki sai dai idan kana sallah ka ji kaki ɗin Allah ce in masallacin ne rayi ne wato ainihin sai wato ainihin tona ƙasan sai ka zuba sai sai ka rufe shi wani muktasar ina jefa wa manta ba ya ce sai in mutum na da aljihu idan ya yi kaki ɗin ma sai ya zuba a

mutum jinsi ya taɓa ƙasa wani maza Allah ya ce la salatu li man lam yusibu anhu al-arba babu salla ga mutum da sa bai taɓa ƙasa dole sai ya taɓa ƙasa ina fata ran gani dole a sujada ka tabbatar turan hancin ka ya taɓa ina ya taɓa ƙasa Allah ya sa mu dace. Sara. Wa alaikum salam.

sallah an gane ko ya ba suka ba da misali lokacin da abu hana ke salatu ta so suka ga yayi baya baya baya sannan kuma ji aka ga yayi gaba gaba da sallace ta ko suka ce me yasa kai baya baya ɗazu shi ba an ɗazu jana ba ta nuna ba wuta ce aka nuna ba za a aini ni kuma na yi baya baya saboda ba na bukatar ba gaban nan da na yi kuma mutuwa ne na aljanna suka yi exchanging manzon Allah ya fi shi abubakar ya fita shi kuma ya fita to wannan ne malamin